shi ne haɗa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake nan ce ɗiyar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta lahadi wanda yau biyu ga watan burkada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin littafinmu, mu annahul na ainihin asanawi za mu tashi shafi na ɗari biyu da talatin da biyu ya ce isnadul mubari'i wal amri sai ne ila zama irin rafi'i albariza wannan babi zai mana magana yanda ake jingina fi'ili muzari'i da kuma fi'il amur wanda suke sai ne zuwa ga zama'ir rafi albariza mun san zama'ir rafi albariza mun yi su a baya akwai mai ya'ul mukhataba nunin niswa alifin sunaini bawul jama'a sai mai shi kenan Eh? to ga al'ada mukan kyale albas amma na fahimci karanta albas din zai iya fito mana da abubuwan karara to amma kafin sannan bari mu karanta amfila sai ce mana al'amsila misalai sai ya ce an fi tas'aina fil wannan tasa'id wani irin fi'ili ne fi'ili mudari mun gane ko sai kuma yace is'ai wani irin fi'ili ne amr to yanzu wannan fi'ilin menene karshen sa alif ne ƙarshen wannan sa'a ko ya ce ko kuwawun me karshen sa alif ne me yasa ya zama alif saboda in kana so ka gane ya fi'ili yake danganta shi zuwa ga mufrad ko dai ka kawo fi'ili mudari ko amr tunda anan dole sai dai ka kaddara fa'ili musatir ne in ka ce ta ƙara'u ina fa'ili anta in ka ce ikira ina fa'ili anta to yanzu in ka ce sa'a yas'a menene ƙarshen fi'ilin alif mun gane ku? to shi kenan yanzu nan da ya ce an tas'aina in muka kula ina ƙarshen fi'ilin ya ƙare wajen ainihin to amma ina alif din babu shi me irabin wannan ya'un din ita ce fa'ila domin ya'un ce ta mukhatsaba shi kuma wannan nunin me yake nunawa alamul mudari kun fahimta yanzu kenan da muka jingina fi'ili mu'talli zuwa ga ya ta ya'ul mukhatsaba me muka yi mun shafe alif din ko akwai shi kun fahimci wannan to to da aka zo wajen fi'ili amurma sai muka ce is ai kaga babu shi dama tunda dama shi fi'ili amur ai shafe harfin illa ake imshi wala tamshi duk wani dama masa shafe ake ko to shi kenan sai ya ce suna ya tsauna filhairi wannan ya tsauna ina fa'ili wawun to ina ƙarshen belin alif an shafe shi saboda ka jingina zuwa ga wawun jama'a sai ka shafe alif ɗin to sai ka to shi kenan ita kuma nunin mai take nunawa rafa'a mun fahimta to shi kenan to sai ke cewa kuma is'au shi ma ka gani wau anan shi ne fa'ili to sai ya ce ne yas'ayani fil khairi alwaladani yas'ayani fil khairi in kun tara hankali wannan ya'ul din wancan alif din ne muka canza sai muka mai da shiya da mun ka ce yas'a ba alif bane kuma fa'ilin musassiri ne an ta ko ko yasa abin nan in kace yasa kuwa misali Yauwa. to ka ganin da ce yasa yani ka canza wancan albiya zama ya me irabin alif din nan fa'ili ne nunu ko fa alamatul rafi'i mun gane ko to sai ce maka ya kenan wannan yawon din bai ce wancan alif din ne an mai da ita ya sannan alif shi kuma shi ne fa'ili kun fahimci wannan kenan kaman idan fi'ili mu'tal bil alif ya ittisali da alif al-ithnaini ya alifuhu ya'an kun fahimci wannan sai ce alfatayatu yas'aina fil khairi yas'aina fil khairi wannan ya'un ɗin wata irin ya'un ce ce eh? yas'al fatayatu yas'aina kafin sannan ya zo na nunin ɗin wata iri ce eh? ya yas'aina nunin wata iri ce muzari ne ko ba haka ba yawon din kuma fa alif din ne aka mai daya to sai ce isaya ah, ah, ah, isaina kai isaina na'am isaina shi ma haka kenan an kalbin alif ya zama ya nunin kuma ita ce mi isaina nan kuma ta zamo mai nunan ɗin ita ce fa'ili so muna ganewa alaran ba yawwa to shi nan to sai anti tubdina surura eh eh a basu gani musa har ba mana da wuya kace a bashi haka malam musa ba a zaya haka da shi ke da Sai yanzu ne bari ke wani insha Allah bari ke shi sai mu yi muraja'a sosai insha Allah ya eh, da na so mu yi shi gaba ɗaya to amma dai a za'ifar da zakabi ni dai abin da ke so da Allah a dunga fahimtar abu ana bibiya kada ya dunga zuwa rewa insha Allah Allah ya datar da mu za mu zo ya haƙuri eh? Hmm. Hmm. you. Hmm. Eh? muka ce takadirin lab shi ne aksar me yasa saboda su wancan zawabin ɗin kaɗai aka fitar aka ce duk lokacin da wannan abin da ya nuna adadi ya ke kadara masa min abin da ya nuna masaha ya ke kadara masa min abin da ya nuna jinsi ya ke kadara masa min kaga wannan su kaɗai aka ware sai aka ce to duk lokacin da mudaf ya eh, zama zar bil muzaf shi kuma za kadara fi to kana cire wannan kowace in dai idafa ce ma'anawiyya ta zama lamu a sai kenan shine aksar shi kuma min shine kasir tunda dawabi din su an kawo guda uku shi kuma fi shine kalil domin babu din su guda daya kawo an gane ko to masha Allah amin eh Allah sa dai ana bi <laughs>

ayyu murabatukum baliya thumma lananzi anna min kulli shi'ati nayyuhum ashaddu me ne rabin ayyu alam eh me ne rabi ta fala bakar me ne rabin ayyu thumma lananzi anna min kulli shi'ati nayyuhum Eh, me nan zai anna hmm. to sai ne mu zari muta'addi ko lazimi muta'addi na fa'ulun bihi eh, min kulli shi'atin wannan ai badal ne na wancan to min kulli mahallin sun nasaba ne tunan fa'ulin biyu ne ai da sai a ce ayyahum sai aka ce ayyukum kun gane ko eh albadal ya akuzu hukuma albadal minhu amma sai aka ce ayyuhum shine imam imam kasai yace ayyun haka za ku liƙati ba sai a fashi haka ba abu ta araba eh eh sai dai a wannan wasu abubuwa ne eh, masu faɗi eh, ina ganin mun ambata wannan abu a baya wasu suna cewa tubuna idza udifat ila ma'rifa nan kaga ai mudaf hum kuma ma'rifa ne miri ne kaga da tubuna idza udifat ila ma'rifa eh tubuna kawai ala dhammi eh eh, eh